wannan ta ce assalamu alaikum A idan liman yana karatun sallar tarawihi shiru ake a saurari karatun ko kuma zan iya bin karatun to abin da yake a asali shine idan mutum yana bin limami sallah zai yi shiru ne ya saurari abin da liman yake karantawa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a au kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda yake da liman yake bin sa sallah to karatun liman nasa ne ana magana kan as-salawatul jahariya salloli wannan da ake karatun su a bayyane in liman yana karatu to kai tsai kake yi kana sauraron abin da liman yake karantawa kuma ya dauke maka naka karatun to amma akan abin da ya shafi sallan nafila kamar salatu tarawih da ta yi magana ta iya yiwa saboda ɗabi'unsu ɗabi'ar yanayin yadda ake yin sallar na cewa sallah ce ana tsawaita karatu a cikinta kuma akan ɗauki dogon lokaci ana yin ta to sai malamai suka ce idan ya zamanto mutum ba zai iya dabbin zuciyarsa ba mana ba zai iya riƙe zuciyarsa ya tsaida tunaninsa ya samu khushu'i a cikin sallar ba ta yanda zai zamanto liman yana karatun ana bin sa tiryan tiryan a'a sai ya zamo liman yana karatun ita kuma ta tafi tunani na baro girki akan wuta me za mu ci da sahur kaza kayan sallah takalmin yara kin tafi tunani in dai kin san haka ne zai ɗauki hankalinki to sai suka ce babu laifi mutum ya bi karatu saboda ya kore wa kansa wannan rashin khushu'i din sai ya zamanto yanzu kina tare da alkur'anin ba ki gayyato wani abu bako a cikin sallah ba da gayyato bako a cikin sallah da kuma bin tabbatar da abin da yake aslan dama yana cikin sallah wanne ne yafi tabbatar da abin da ba bako bane a cikin sallah karatu dama ba bako bane amma tunani da lissafin rayuwa fa gayyato bakon abu ne da haka za ki iya bin liman idan ya zamanto kina gujewa kanki rashin samun kushu'i a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce da Allah tana so yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya kama ta miji ta yi aure da sauran yan mata Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da miji na kwarai da ke da duk sauran yan matanmu da suke a gidaddajin iyaye ya sanya ku zamanto mataye na kwarai ga wannan mazaje na kwarai din ina son ki saboda Allah Allah madaukakin sarki da ke kaunace ni saboda shi ya so ki na gode kwarai Allah ya saka da alkhairi ta ce tambayoyin su ne na farko na ji an ce shafa addu'a bayan an gama bai inganta ba maza sallallahu alaihi sallam tare da sahabbansa ba su yi ba ma'ana tana tambaya ne akan hukuncin shafa addu'a akan abin da ya shafi matsala ta shafa addu'a hadisai sun zo da suka hakaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya gama addu'a ya shafa amma magana ta malamai waɗanda suke masu bin diddigin tantance hadisi sun tafi akan cewa galibi wannan hadisan ba'ifai ne ma'ana ba hadisai bane ba masu ƙarfi da haka kamar yadda sheikh bin baz rahmatullahi alaihi ya bada fatawa na cewa idan mutum ya shafa ba za ka yi mishi inkari ka ce mishi don me yasa ka shafa ba to amma mutum ya shafa shi ba tare da jin cewa yana wata ibada ba ne ta musamman na cewa wani abu ne da nake yi ko sai da shi addu'ar za ta cika ko sai da wannan za a amsa min addu'a in yayi la haraj amma idan ya bari shine yafi aula ma'ana barin shine abinda yake yafi aula wallahu a'lam